Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri da daren yau Litinin 21 ga watan Nuwamban shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama wasu fitattun mawakan Najeriya lokacin da suke kokarin hada takardu don samun fasfo na kasar Nijar da nufin zuwa kasashen turai. Kamar kowane dare ranar Litinin yau ma muna da yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda jama'a ke tafka ta'annati da ke sanadiyar asarar rayuka yayin da 'yan bindiga kuma ke ci gaba da hallaka bayan Allah wanda sani sha'ibu fashi ya haɗa mana. Murtala faruk Sanyin na zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA e a takaice. Ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau litinin a cibiyar makamashin da ke zafin rijiya a Ukraine bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake kawo damuwa game da yiwuwar aukuwar bala'i a cibiyar. Hare-haren na baya-bayan nan da aka kai a kusa da cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a nahiyar Turai sun hada da wasu fashe-fashe sama da goma a jiya lahadi a cewa hukumar ta iaea e duk da cewa hare-haren ba su yi wani tasiri ba a kan muhimman na'urorin kariya da na tsaro na cibiyar nukiliyar an yi barin wuta a kusa da su muna maganar 'yan mitoci ba kilomita ba a cewar darakta janar ɗan hukumar iaea e rafael grossi ya kara da cewa duk wanda ke barin wuta a tashar makamashin nukiliya ta zafirijiya yana ɗaukar babbar kasadar yin barazana da rayukan mutane da yawa. Rahotanni sun ce Ukraine da Rasha sun sha zargin juna da kai hare-hare a kusa da cibiyar wutar lantarkin. A daidai lokacin da Rasha ke mamaye Ukraine tun daga ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata. Bayan sanarwar tsohon shugaban Amurka Donald Trump kan cewa zai sake neman takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024. wasu kungiyoyin fafutuka masu neman daidaito suna kokarin ganin an hana trump tsayawa takara bisa ga wani tanadin kundin tsarin mulki da ba a sani ba sosai saboda rawar da ya taka a tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar ranar 6 ga watan janairu sashe na uku na tanadin a ƙarƙashin gyaran da aka yi wa kundin tsarin mulkin amurka na sha hudu ya ce babu mutumin da zai rike wani mukami a gwamnatin tarayya ko jiha wanda a baya ya yi rantsuwar kare ko mutunta kundin tsarin mulkin amma aka same shi da hannu a wani tawaye ko ya ba da taimako ko kwantar da hankalin abokan gabar amurka tanadin dokar da ake kira disqualification clause da turanci ma'ana bayani akan rashin cancantar rike mukami an yi shi ne bayan yakin basasa amurka na shekarar 1861 zuwa 1865 don hana waɗanda suka nemi ɓallewa daga ƙasar da aka ci nasara a kansu rike wani makami bayan yakin basasar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata girgizar ƙasa ta auku a babban birnin Java na ƙasar Indonesia a yau Litinin har mutane akalla 46 suka mutu, ɗaruruwan wasu kuma suka jikkata. shugaban hukumar dakila bala'i na kasar ya ce girgizar kasar ta lalata gine-gine da dama hukumar binciken yanayin kasa ta amurka ta ce a birnin cianjur girgizar kasar mai karfin maki biyar da shida ta fara an ji girgizar a babban birnin jakarta mai tazarar kilomita 70 inda aka kwashe mutane da ke cikin wasu dogayen benaye. amurka ta kudura aniyar ci gaba da sauke nauyin da ya rataya wuyanta a kan kasar philippines abinda mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta faɗawa shugaban philippines kenan a yau litinin a wata ziyara da ta kai kasar da nufin dakila tasirin china a philippines da kuma farfado da dangantakar da ta yi sanyi sakamakon take haƙoƙin bil'adama a kasar da ke kudu maso gabashin nahiyar asiya Harris ce babbar jami'a a Amurka da ta kai ziyara Manila a hukumace. Tun bayan da shugaba Ferdinand Marcos ya hau kan karagar mulki a watan Yuni. Abin da ke nuna samun ci gaba a dangantaka tsakanin kasashen da suka daɗe suna hulɗa bayan dangantakar da ta yi tsami tsawon shekaru a ƙarƙashin tsohon shugaba Rodrigo tate wanda ya yi hulɗa da Beijing. Harris ta kuma gana da takwarar aikinta ta Philippines, Sara da tate. wato ɗiyar tsohon shugaban wanda yakin da ya kaddamar akan miyagun kwayoyi ya janyo binciken ƙasa da ƙasa akan zarge-zargen take haƙoƙin bil adama. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama wasu fitattun mawaƙan Najeriya a lokacin da suke kokarin hada takardu don samun fasfotin kasar Nijar da nufin zuwa kasashen Turai. A ƙarshen mako jiya ne waɗannan mawaka suka fada hannun jami'an shige da fice a birnin Yamai kafin wani alƙali ya tura su zuwa kurkuku har sai lokacin da za a kammala bincike akan wannan batu wanda, ya farfaɗo da muhawara a game da batun yawaitar takardun boge. wakilin murya amurka a birnin yamai sulaimu muni barma ya aiko mana da karin bayani waɗannan mawaƙa da suka hada da mubarak abdulkarim da aka fi sani da 442 da wani abokinsa ola bayreban nigeria sun zo birnin yamai ne takanasu domin neman fasfo a cibiyar ma'aikatar shigida gida fice direction de la surveillance du territoire wato dst a takaice bincike a kan takardun da suka gabatar a ofishin kula da fasfo ya ba da damar gano cewa takardun bogi ne waɗannan 'yan najeriya da ke samun rakiyar wani abokinsu ɗan nijar suka zo da su mafarin cafke su inda suka yi kwanaki uku a hannun 'yan sanda kafin daga bisani a wuce da su gidan yari lauyan gwamnati wato alkali mai tuhuma procureur de la republique shebu musa ya yi mana karin bayani cikin binciken da ake yi a dst sai aka gano da takardun nasu ba na gaskiya ba ne takardu ne wanda suka yi a maradi suka zo nan da su kuma za su yi passport na niger to binciken da muka yi ya tabbatar da cewa bayan kasan mu bane kenan kayan ba dan kasan niger bane akwai hanyoyin da kake bi ka samu takardun niger wannan da ka'ida amma haka ba ka tasowa ka ce ka ɗauki takardu na niger ka zo ka yi passport da niger wannan laifi ne wanda dokokin ƙasa ba su yarda da shi ba tuni wannan labari ya karaɗe kafafen sada zumunta inda wasu ke cewa an buƙaci waɗannan mawaƙa su biya miliyoyin sefa a matsayin kuɗaɗen beli to sai dai shugaban ƙungiyar 'yan wasan hausa alhashi ibrahim yusuf da aka fi sani da sunan mitu baban fele wanda ya ziyarci waɗannan mawaƙa a gidan yarin da suke tsare ya karyatar da batun biyan kuɗi wannan magana ta sai an biya wasu kuɗaɗe silimin muni ba gaskiya ba ne kuma masu yin wannan zance suna yin riga malam masallaci ne akwai ɗaya daga cikin yaronmu na nan eh, ya mai nan niger wato wani ɗana suleiman ramzi shi ma mawaƙi ne eh, tare da shi aka kama su gaba ɗaya saboda shi shi ne ya kai su a can wurin yin fasfor ɗin ya rake su ya kai su to amma su da kansu suka ce ma alkali shi wannan yaron namu ya rako su ne ya nuna musu wurin da ake wannan takarda saboda haka sai alkali ya sallame shi eh, su kuma alkali ya ba da izinin a ci gaba da rike su har a kammala bincike kuma na je na gansu suna cikin ƙoshin lafiya shugaban kungiyar jangwarzo ta masu kamfanonin fina-finai da mawakan hausa makoɗin gobir nuhu dan maradi na cewa rashin neman shawara ne dalilan abin da ya faru da waɗannan takwarorinsu 'yan najeriya ko Amerika ba ta kai nijar kiyaye doka ba nijar ka'idodi ne ake bi doka bisa doka kenan su kiyaye duk wani abu da suke so su sani a Nijar shin yana iya yiwuwa ko ba zai iya yiwuwa ba mu sun san mu mun san su su kira mu su muna wannan tambaya sai mu ba su amsa in abin da ke yiwuwa ne a dokance ta yadda a yi mu za mu shige musu gaba a cewar alkali mai tuhuma procureur de la republique akwai yiwuwar binciken waɗannan mawaƙa fofotu da ola ya kwashe watanni shida wanda kuma idan ba a gano gaskiya ba doka ta ba da dama a sake sabunta wa'adin bincike na tsawon watanni shida kafin a yanke hukunci Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. Hada kai madalla da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda jama'a ke tafkata annati da ke sanadiyar asarar rayuka yayin da kuma 'yan bandaga ke ci gaba da hallaka bayan Allah wanda sani sha'ibu balumfashi ya haɗa mana ga kuma rahoton. A Najeriya, rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta kama wani mai anguwa na garin Gobirawa cikin yankin karamar hukumar mulki ta fuskare. misali laifin haɗa kai da 'yan bindigan daji suka kashe wani jaruman manomi tare da sanya wa mutanen garin Gobirawa harajin naira miliyan goma bisa wani uwansu da shi wannan manomi ya kashe a matsayin kuɗin fansa. Shi dai wannan manomi wanda ke aiki a gonar sa ilinda da ɗan bindigan ya kai masa hari ya sami nasarar damfara shi da ƙasa ne har ya kashe shi. Shin me ke dalili? Hakan ya sanya na tuntuɓe kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don samun tabbaci tare da ƙarin bayani. wannan mai anguwa da aka ce wannan al'amari ya faru haka yake? Eh gaskiya ne akwai wani mai unguwa jama da waki mm. wanda yake shi ne mai unguwar ƙauyen gobirawa da ke karamar hukumar faskari kuma abin da ya faru shi ne ranar 19 na wannan shekara da muke ciki ta 2022 wani dan fashi ya gonarsa yana noma kamar da muka samu rahoto ana ce masa ya haya dan bai dan shekara 35 wanda yake zaune a wannan ƙauye na gobirawa da ke karamar hukumar faskari wannan dan ta'adda ya kai mishi hari da bindiga yake sabon bod amma Allah ya ba shi nasara ya samu sa'a akan wannan barawo ya fi karfin shi ya daga shi ya buga da kasa ya kashe shi ya kwace ita wannan bindiga ta AK47 hmm. kuma da ya wata wata ba ya samu wannan mai unguwa ya kawo masa wannan bindiga mai unguwa maimakon ya kirawo 'yan sanda ko ya nemi mai garin shi ko dagaci bai yi ba sai ya kirawo barayin daji kamar yadda muka samu rahoton barawan dajin da ya fara kira yanzu ya duba shi wanda wannan barawo da aka kashe ya duba sai ya ga ba dan kungiyarsa bane sai ya kirawo wani wanda yake tunanin cewa shi wannan barawon dan kungiyarsa ne kuma ya zo ya duba ana ce masa hamisu kasar gumin barawon daji ne suka zo suka kewaye wannan gari inda mai unguwa ya kulle wannan manomi ya dan bai suka je suka bude suka fito da shi suka fita wajen gari suka harbe shi sannan suka dawo suka ce mutanen gari tunda ɗaya daga cikinsu ya kashe musu sai sun biya su naira miliyan goma kudin fansa lokacin da muka samu rahoto an ta kokari don a kama shi raju ma dawaki amma raju ma dawaki ya tsere sai daga baya allah ya bada nasara a aka kama shi kuma ya yi bayani da bakinsa yadda al'amarin ya faru to yanzu yana hannun ku kenan yana hannun mu mana gudanar da bincike kuma da zarar mun kammala binciken mu za mu mika ci gaban kuliyar sabo. To ko kana da wani sako masu anguwanni da sauran shugabannin al'umma idan irin hakan ta taso? To gaskiya abin da ya sa ka ga wannan balahira ta sata da garkuwa da mutane da ta'addanci ya ta'azzara saboda kawai wasu bata gari daga cikin al'ummominmu sun riga sun shiga sun sabe da waɗannan mutane. Su suke ba su labari, su suke taimaka musu, su ɗan ma 'yan sanda ko sojoji sun taho su ba su labari akan ga jami'an tsaro nan su yi mana kwantan bauna wani sa'in mu kashe na kashe wani sa'in su kashe jami'anmu. Kiran da nake so yana shi ne ne wallahi lallai sai al'umma ta haɗa kai da gwamnati da jami'an tsaro sannan za mu samu zaman lafiya gwamnati shekarun baya ta yi irin waɗannan abubuwa na sasanci da waɗannan barayi wanda kuma a ƙarshe dole ta haƙura ta ga cewa babu wani maganar sasanci tsakaninta da wanda aka ce wannan ɗan ta'adda ne yin dogaro da hukuma tare da jami'an tsaro shine mafiya ala idan an shiga rintsi irin wannan A wata sabuwa kuma har ila yau a jihar ta Katsina, tsabagen kishi ya sanya wata mata 'yar shekara goma sha takwas da haihuwa ta kashe ɗan kishiyarta ta hanyar jefa shi a cikin rijiya mai makare da ruwa. Wannan lamari ya auku ne a yayin da ita wannan matar da take cikin shari'a a kotu da uwar wannan yaron da ta kashe bisa wasu dalilai da za ku ji. Kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa ya mana bayani a lokacin da ya gabatar da ita ga manema labarai wani abin ta kai shi abin al'ajabi ya same mu lokacin da muka samu labarin ɗauko gawar wani yaro ɗan shekara hudu a cikin rijiya abin da ya faru wannan baiwa allah ne maryam habibu ya shekara sha takwas. tana zaune a ƙauyen leko da ke ƙaramar hukumar danja amma ta yi aure a wani ƙauye da ake ce masa illalawa shi kuma a ƙaramar hukumar kafir ita ce uwar gida tana da abokiyar zamanta abiya wacce suke zaune tare matsala ta same ta ita da mai gidansu mijinta wanda ya kai har aurenta ya mutu ta samu matsaloli kala-kala da abokiyar zamanta don yanzu zancen da nake muku tana da wani kes wanda ake yin shi a kotun danja wanda ta sami ita wannan eh, tsohuwar kishiyar tata ta sare ta da da magirbi da fatanya wanda sai da aka yi mata wani ɗinki a goshinta sannan kamar yadda muke gudanar da bincike ta taɓa saka wa ɗakin ita wannan abokiyar zaman nata wuta inda ta banka masa wuta ta kona ɗakin a karo na uku bacin yanzu ba ta gidan ta taso tun daga ƙaramin hukumar ɗanja ta zo ƙauyensu inda ta gidan mijinta yake na da ta yaudari mutanen gidan ta ɗauki wannan yaro ɗan shekara hudu jamilu rabi'u ɗan tsohuwar kishiyarta ɗan ɗan tsohon mijinta ta ɗauke shi da zimma cewa za ta aike shi so mata rake bacin 'yan gidan ba sa nan ta zagaya da shi bayan gida inda wata katuwar rijiya mai cike da ruwa da ɗauki wannan yaro ta jefa kuma lokacin da aka je za a ceto yaron nan rai ya halinsa ya mutu ga ta an kama ta kuma ana tumata da laifin kisan kai saboda tsananin kishi ya sunanki? Maryam. Habibu shekarar ki nawa? shekara ta sha sha takwas kina zaune a ina hayin a wata karamar hukuma danja eh. to me ya faru wani yaro ne aka saka rijiya aka saka rijiya wa saka shi kin san yaron ne eh a ya kuke da shi dan dan kishi ta ce ta dan dan kishi yake to me ya faru kika dauke shi kika jefa a cikin rijiya ba ku. kin samu matsala da mai gidanki ne mm. menene ya faru sake na me ya jawo gado ya sai mata ita kishiyar taki ke bai sai miki ba sai daga na aka yaya sai sai ne magana na ce ya bani kuɗi na san da kuɗi na ya siya mm. ya ce tafi ya saka an ce kin sawa gadon wuta eh to bacin nan kuma fa muka yi hada da ita na sare ta haka ta yi an ce yan sanda sun kama ki haka ne mm. ina aka kai ku sabuwar ƙasa kotu mm. yanzu ana kes a kotu to kuma ya kuma ana kes a kotu kika dawo kuma yanzu kika dau yaro kika jefa a rijiya ita 'ya'yanta nawa 'ya'yanta biyu biyu kika ce da ɗaya ne a akwai mace ta rasu a to ɗanta dai ɗaya kenan eh, macen ta rasu to ke 'ya'yanki nawa a gidan ɗaya ya sunan naki ali to yanzu in ta ɗauki ali ita ma ta jefa rijiya ta yi daidai kwanan shi ne ya ƙare kwanan shi ne ya ƙare so shi yanzu wannan jamilu shi ma kwanansa ne ya kare me yasa kika kashe shi to Allah ya raba mu da muguwar kaddara mummuna mutane da dama na nuna cewa rashin gaggauta hukunta kisa akan wanda ya aikata kisa shi yake kawo yawaitan waɗannan al'amura sani sha'ib malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya To a gaida sani sha'ib malumfashi da wannan rahoto na musamman yanzu kuma ga murtala faruk sanyin na da shirinmu na gaba. wasanni a takaice. ci gaba da fafata wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar. Kasar Ingila ta ragargaza Iran da ci shida da biyu a wasan farko ta rukunin B a yau Litinin. Duk da yake dai masu fashin baki na ganin cewa Ingila din ta fi karfin Iran a wasan. To amma kuma Iran din wacce ke tare da goyon bayan akasarin 'yan kallo da ke filin wasan na Khalifa ta fuskanci matsala ne tun a farko-farkon wasan sa'ad da ta rasa mai tsaron gidanta alreza berevand sakamakon rauni da ya samu a wasa ta biyu a rukunin na biyu kuma yanzu haka kasar amurka tana nan tana fafatawa da wales duk dai a yau litinin kasar netherlands ta yi nasarar doke senegal da ci biyu da nema a rukunin a senegal din na wasa ne ba tare da shahararren dan wasan ta sadio mani ba wanda daga bisani aka bayyana cewa ga baki daya ba zai sami damar buga wasa a gasar ta cin kofin duniya ta bana ba tun da farko dai a wasan bude gasar a jiya lahadi mai masaukin baki wato kasar qatar ta sha kashi a hannun ecuador da ci biyu da nema tsohon shahararren dan wasan super eagles na nigeria sunday olise ya ce ya kamata kasashen nahiyar afirka su dauki darasi kan sha'anin naɗa masu horar da 'yan wasan su ta hanyar la'akari da gagarumar rawar da masu horarwa 'yan kasa suke takawa olise ya ce kasashe biyar da ke wakiltar nahiyar afirka a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana qatar sun isa babban misali kasancewar dukkansu suna karkashin jagorancin masu horarwa na cikin gida a maimakon na kasashen turai kasar morocco na karkashin jagorancin dan kasar walid regragui senegal ma da kocin ta dan kasa aliyu sise kamaru da dan kasar rigobert song sai dan kasar ghana otto addo da ke kocin 'yan wasan kasar da kuma jalil kadiri dan kasar tunisia da ke horar da 'yan wasan kasar olise shima wanda tsohon kocin ne na 'yan wasan najeriya na super eagles ya bayyana jin daɗin sa kan yadda ake samun bunƙasar masu horar da 'yan wasa na cikin gida a nahiyar afirka wadanda kuma ya ce yana alfahari da su makallata 'yan ƙasar japan a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a qatar sun kuma baiwa duniya mamaki da sha'awa a yayin da suka tsaya aikin sa kai na tsaftace filin wasa na albait jim kaɗan bayan kammala wasan farko ta buɗe gasar tsakanin mai masaukin baƙi qatar da ecuador ba wannan ne karon farko da 'yan kallon 'yan kasar japan suke yin irin wannan karimcin ba domin kuwa ko a gasar ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 ma an yi ta yada hotunan bidiyon su sa'ad da suke sharewa tare da tsaftace filin wasa bayan wasan zagaye na biyu tsakanin belgium da rasha duk da yake dai kasar su ta japan bata sami gurbin shiga gasar ta bana ba to amma hakan bai hana su ci gaba da irin wannan karimcin da suka fara ba wanda kuma bai takaita kan wasan kwallon kafa kadai ba domin kuwa an sha ganin suna yin irin waɗannan a wasu wasanni na wasu gasanni na daban murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja Najeriya. gasar kofin duniya ne babban sha'anin wasa a wannan shekara. Ku biyo mu a wannan shirin wasanni mai ƙayatarwa inda za mu yi muku fashin baki kafin kowane wasa da ma bayan wasan za mu tattauna kan fitattun 'yan wasa da ƙungiyoyin wasan da masu horar da 'yan wasa da ma 'yan wasan baki ɗaya. Kai ba za a bar 'yan kallo a baya ba. waɗanda suka bar su na afirka suka je birnin doha za mu kasance a baki ɗayan gasar kar ku bar a bakku a baya a wannan nishaɗin na sashen afirka da muryar amurka ku bar mu more wannan gasar kwallon kafa mai ƙayatarwa tare. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta IAEA e ta ce ta shirya kai ziyarar duba abubuwa a yau litinin a cibiyar makamashin da ke birnin zafirijiya a ƙasar ukraine bayan da barin wutar da aka kwashe kwanaki biyu ana yi ya sake kawo damuwa game da yiwuwar aukuwa bala'i a cibiyar hare-haren na baya-bayan nan da aka kai a kusa da cibiyar makamashin nukiliyar mafi girma a nahiyar turai sun hada da wasu fashe-fashe sama da goma a jiya lahadi a cewar hukumar. duk da cewa hare-haren ba su yi wani tasiri ba a kan mahimman na'urorin kariya da na tsaro na cibiyar nukiliyar an yi barin wuta a kusa da su bayan sanarwar tsohon shugaban amurka donald trump kan cewa zai sake neman takarar shugaban kasa a shekarar 2024 wasu kungiyoyin fafutuka masu neman daidaito a kasar suna kokarin ganin an hana trump tsayawa takara bisa ga wani tanadin kundin tsarin mulki da ba a sani ba sosai saboda rawar da ya taka a tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin kasar ranar shida ga watan janairu sashe na uku na tanadin a ƙarƙashin gyaran da aka yi wa kundin tsarin mulkin amurka na sha hudu ya ce babu mutumin da zai rike wani mukami a gwamnatin tarayya ko jiha wanda a baya ya yi rantsuwar kare ko mutunta kundin tsarin mulki amma aka same shi da hannu a wani tawaye ko ya ba da taimako ko kwantar da hankalin abokan gabar amurka wata girgizar ƙasa ta auku a babban birnin java na ƙasar indonesia a yau litinin har mutane akalla 46 suka mutu ɗaruruwan wasu kuma suka jakata to masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo shirinmu na wato shirinmu ƙarshe a yau sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za a je wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma malam des wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan daren baba ya makiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin sama amin salamu alaikum